yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren 23 ga watan shawwal hijira na da shekara 1433 wadda ta daidai da tara ga watan Septemba shekara ta 2012 wannan shi ne kasar na 95 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin sahihu muslim والنصر الإمام مسلم بن Allah الله مدوكاكين سيكي غافر تامش karatun da muka yata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna cikin ainihin kitabul iman ma'ana matattara da imam muslim yake tattara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi da suka zo dangane da ainihin imani da kuma bayanai waɗanda suka zo daga fassarori na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda muke bibiya a cikin ainihin wato sharhin al-bahrul muhit sajjaj muke ainihin karantawa ta takaice kamar yadda muna ainihin cikin babu zikirin kaba'iri wa bayani akbariha babin da ke bayani akan ambatan manya-manyan laifuffuka da kuma bayani akan daga cikin manyan laifuffuka shirka ita ce mafi girman laifi daga cikin mafi girman laifuffuka da Allah madaukakin sarki ya hana mun fara karatun hadisan da ke karkashin wannan babu lokaci ya ƙure mana a yau muslim ibn al-hajjaj ya ce haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-layth an ibn al-hab an sa'ad ibn ibrahim an umayd ibn abd عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه imamu muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi mai suna alimamu imam qutaybah sa'id as-saqafi abu raja al-baghlani idan ba a manta ba mun bayyana a baya cewa wannan malamin malamai ne ya karantar da hamshakan malamai irin su muslim har bukhari yakan yi hadisi da gare shi tirmidhi yana yawan ruwayar hadisi da gare shi haka nan al-imam abu dawud haka nan al-imam nasai dukkanin waɗannan malamai imamu ainihin Qutaybah ibn Sa'id ya karantar da su har Ibn Majah shi ko yake cewa haddathana Lays al-Imam Lays ibn Sa'ad ibn Abdurrahman al-Fahmi ya karantar da mu hadisi an ibn al-Har daga Yazid dan Abdullah dan Usama dan Had shi wannan ya shahara daga cewa ana ce mishi ibn al-Had amma haƙiƙa ne al-Had din baban kakan shi ne ma shi tattaba kunnan had din ne amma sai shahara ana ce mishi ibnu al-had kamar ibnu abdul barri kamar ibnu hazmin waɗannan duk tattaba kunnan waɗannan mutanen da ake danganta su ne gare shi kamar ibnu taymiya taymiya din ba kakashi ce kai tsaye ba hasali shi dan tattaba kunnan wannan taymiya din ce Allah madaukakin sarki ya taimaka an Abdullah ibn Amr ibn al-As daga Abdullah dan Amr dan As asalin wannan sunan Asi ne asalin sunan Asi ne suna takaita shi ne kawai ba tare da kuma wani dalili gamsashi na takaitawa ba sai dan ana ganin wai a kiyaye ambatan shi da asi domin suna ne na jahiliya ma'ana mai sabon Allah amma dai haka asalin sunan yake amma malaman hadisi in suka zo sai sukan cire ainihin ya'un din sai su bar shi ibn al-as amma al as ne haka asalin sunan yake mun taɓa tattauna wannan mas'ala Abdullahi dan Amr dan As Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda shi da mahaifin shi yace أن رسول sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم قال Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce min al-kaba'iri shatmur yana daga cikin manya-manyan zunubai yana daga cikin manya-manyan laifuka shatmur rajuli walidayhi mutum ya zagi uwar shi da uban shi babban zunubi ne daga cikin mafi girman zunubai kana da ka zagi ubanka ko ka zagi uwarka qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah wa hal yashtimu ar-rajul walidayhi shin mutum yakan zagi iyayen shi yau ta wace hanya da zai zagi uwar shi ta wace hanya da zai zagi uban shi qala sai manzon Allah yace na'am eh kwarai da gaske yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu idan wannan da ya je zagi uban wani mutumin sai shi wannan mutumi ya zagi uban wannan ɗan to yanzu zagin yana dawowa ga uban ɗan amma kuma a shar'ance shari'a tana rubuta cewa shi wannan ɗa shi ne ya zagi wannan ainihin uban nashi a haƙiƙa kaga ba ya buɗe baki ya zagi uban shi bane ya zagi uban wani ne sai shi wani ɗin sai ya rama da ya rama da zagin ya tashi dawowa a shar'anta sai ya dawo kan uban a matsayin cewa shi ya zagi uban ma'anar hadisin kenan don haka duk lokacin da ka zagi uban wani idan ya buɗe baki ya zagi naka uban to a shar'ance wannan zagin da ya zagi naka uban a shar'ance an rubuta zagin a matsayin kai ne ka zagi ubanka a shar'ance kenan abin da yake cewa kenan to amma wannan abin da yake a shar'ance ne ya saba wa tunanin da mutane suke yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na daga cikin zunubi dawo zagi iyayen shi istaghrabu sun ka dauki wannan abin bakon abu ne abin mamaki ne ta yaya ɗa zai zagi iyayen shi sai manzo Allah ya ce na'am idan ɗaya ya zagi uban wani sai shi wani din ya rama zagin to zagin in ya tashi zai dawo kan uban wanda ya fara yi da hukuncin cewa shi dan shi ne ya zage shi haka yake a dokar a wurin Allah tun daga shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa yusibbu ummuhu idan ɗan zagi uwar wani mutum fa ummuhu sai shi wannan mutumi ya rama zagin ya zagi uwar wannan da ya zagi uwar shi to shikenan a shar'ance wannan da ne ya zagi uwar shi wannan hadisi imamu muslim ya kawo shi ne na farko dan ya karantar da mu kaba'ir na daga cikin ainihin kaba'ir wato manya-manyan zunubai zagin iyaye an fahimta jama'a amma kuma hadisin ya ɗauko wata katafariyar matsala wanda yake babu mamaki za mu yi makonni muna tattauna ta ba don kuma ba saboda alaƙar da take da shi da rayuwar musulmi baki da Allah maraukakin sarki taimaka wannan hadisi al-Imam al-Qurtubi Abu abbas wanda ya sharhin talhisun sahih Muslim yake cewa fihi dalilin ala anna sababa ash-shay'i qad yunazziluhu wa yamna'uhu فيه دليل على أن سبب الشيء قد ينزله الشرع منزلة الشيء في المنع wannan hadisin dalili ne akan sababin wani abu yakan ainihin sauka ya koma matsayin wannan abu menene yake a wannan hadisi me yake nufi da wannan magana shine kaga zagin uban wani zai ja shi wani ya zagi ubanka ko to da wannan sababin da zai jawo wani ya zagi ubanka zai koma hukuncin ka zagi ubanka to kar ka zagi uban wani ko kun fahimta shi shine abin da al-Imam yake cewa wannan hadisi yake nuna wani hukunci yakan ainihin wato sauka a shar'ance sai ya ɗauki hukuncin wani hukuncin da asali ba su da alaka kaga kai ka zagi uban shi babu alaka da ka zagi naka uban amma saboda in ya dawo zagi naka uban zagin zai koma kan naka uban to sai shari'a sai ta dauke wannan zagi da ya zagi uban ka a matsayin ramuwa daga kai shi sai ta dawo da zagin ya dawo kanka don haka kenan Imam Al-Qurtubi anan abin da yake cewa ta ga kenan a fakaice an hana ka zagi uban wani ko uwar wani ko iyayen wani domin kawo zagin zai dawo kan iyayenka ne liman mana لمن منع بيع العنب لمن يعصره خضراء kaji an fara tattauna mas'alar da nake ishara mas'ala ta sabbin zari'a tushe kafar barna sai ce dan haka wannan hadisi zai iya zama hujja duk mutumin da ka san in ka sayar mai da hatsi zai je ya juya hatsin ne yayi giya da shi ko to haramun ne ka sayar mishi da hatsin idan ya ce maka sayan hatsi haramun ne sai ka ce ba haram bane sayar da hatsi haramun ne sai ka ce ba haramun bane amma kai za ka je ka yi giya ne don haka haramun ne in ainihin siyar maka shi sai ka siyar mana mana ba ruwanka sai aka ce a'a haramun ne za mu zo mu tattauna na matsala da kulle ishabin insha Allah za mu tattauna ta sosai da haka sai yake cewa wa yamna ubay afyab al-khiz liman yalbasuha idan ka san cewa wani namiji an haramta mishi sanya alharini wani namiji an haramta mishi sanya alharini silk ka tabbatar cewa in ka siyar mishi sawa zai ko to haramun ne ka siyar mai shi yasa idan kai ne siyar da ya duka ne idan wani ya zo zai siyadi yadi a wurinka ka tabbatar zai je ya yi bori da shi ne ko to haramun ne ka siyar mishi idan kai mai sai da yadi ne sai wani ya zo zai sai jan yadi a wurinka ka tabbatar cewa dan cultism ne za su je su ɗinka suturu ne na cultism na tsafi na juju haramun ne ka siyar mishi idan ka san cewa wancan ta kama ɗaki a gidanka karuwanci za ta yi haramun ne ka ba ta daki idan kasancewa wani in ka ba shi gida haya zai rinka fasikanci ne ko kuma wani sabon Allah a ciki to haramun ne ka siyar mishi da gida haramun ne ka ba bashi hawar gida jama'a mun fahimta sai malam yake cewa wa hiya la tahillu lahu wa huwa ahad al-qawlayn lil malikiyya wannan ɗaya daga cikin maganganu ne da malikiya suka yi وفيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع إمام مالك daga cikin limamai na fiqh guda huɗu tsakanin Abu Hanifa da ainihin shi kanshi Malik da Shafi'i da Ahmadu ibn shi ya ɗauki mas'alar saddu zari'a a matsayin hujja mai karfi to mecece saddu zari'a wato asalin kaza ba haramun bane ko kuma babu wani dalili da za a haramta shi sai dai kuma aikatar da wannan abin zai iya kaiwa zuwa ga aikatar da haramun misali yanzu a rubuta lahu a jikin takarda a naɗe ta aje a ɗinke ta a fata laya kenan ko buru sai ka ce menene aibin wannan ƙur'ani ne misali qur'ani ne ba wani abu na tsafi ba wani abu zallan qur'ani ne aka rubuta amma sai ya daura layar sai ya shiga ban daki da ita sai ya daura sai ya shiga ban daki da wannan goro ko kuma ya rinka shiga wurin najasa abin da zaka ce yanzu manta da duk wani abu dauki wannan zai yiwu mutum saboda yana saye da laya ya daina shiga ban daki ba zai yiwu ba zai yiwu duk sanda zai shiga ban dakin nan sai ya cire wannan laya saboda ta qur'ani ce zai iya kiyayewa koyaushe misali zai iya ba to saboda lizzari'a saboda toshe kafar wulakantar da alqur'ani da shigar da shi inda yake ya halatta ba sai malamai suka tabbatar da cewa hatta laya idan ta alqur'ani ce to haramun ne a dinka ta asa amma fa ba wannan ne kadai dalili ba amma daya daga cikin dalilan da suka yi hujja da shi wajen haramtar da laya ta alqur'ani shine saboda toshe kafar wulakantar da alqur'ani abin da nake so ku fahimta kenan na haka mas'ala dangane da sabbin zari'a mas'ala ce wadda take mai faɗi ƙwarai da gaske don haka insha Allah ta'ala zan ainihin takaita mana mas'alar a cikin karatuttukan da za su biyo bayan wannan hadisi insha Allah ta'ala wanda yake zan ta ɗauko misalai waɗanda malamai suka aje a matsayin misalai inda za ka gane ƙur'ani yana cike da sabbi zari'a hadisan annabi suna cike da sabbi zari'a wato toshe kafar barna ta aikata wani abu da bai halatta ba sai a hana ka aikata abin da ya halatta Abin ya halatta amma in aka barka ka aikata shi kuma zai haifar da wani mummunan abu sai a ce to an hana ka wannan abu saboda me saboda zai kai ka zuwa ga aikata mummunan abu na zo saboda haka kun ji wannan matsala a matsayin muqaddima sai malam ya ce wa huwa min hau ta'ala misalin irin wannan gashi da Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah ya ku mu'minai kar ku rinka zagin waɗanda suke bautawa wani wanda ba Allah ba fa yasubbu Allah adwan ghairi ilm sai su zo su zagi Allah saboda kiyayya da suke wa Allah da kuma ainihin jahilci rashin sanin Allah na'am kai kaga yana bautar gunki ko kuma yana bautar cross ko kuma yana cewa hallelujah kai a wurinka sai ka ce aikin banza shi ma sai bude baki ya ce Allahu akbar da kake cewa kai ma aikin banza zai fara ko bai zai fara ba zai fara to tunda ka san zai fada haka to kai karka zagi hallelujah da yake cewa tunda ka san cewa in ka tsinewa cross din shi zai dubi Allah ka ya tsinewa to sai Allah madaukakin sarki ce wala tasubbul ladina yad'una min dunillah waɗanda suke bautawa wani wanda ba Allah ba to kar ku zage su fayasubbullaha adwan bighayri ilmi don in kuka zage su sai su zage Allah saboda dama suna kin Allah sannan kuma ba su san Allah ba domin in ba su san Allah da gaske sanin Allah to su kun zagi gunki to ba za su koma su zagi Allah ba amma a wurin su yadda gunkin yake a wurin ku a wurin su haka su kuma suke ganin Allah a wurin ku a ƙarƙashin haka kun zagan musu Allah su su ma sai su zagi Allah ku to yanzu kaga wannan Qur'ani ne amma kaga ya zo mana da me saddu zari'a ya zo da toshe kafa to wannan babi ne na tarbiyya musamman ga matasa waɗanda ba su zurfi a cikin addini ba wanda yake da dama matsaloli da dama sukan faru wani abu sai a ce yi kaza saddan lizzari'a ko kuma bar kaza saddan lizzari'a ko an fahimta jama'a mutane ne an kira su za a yi musu interview za a ɗauke su imam directorate wato ɓangaren limanci na harkar sha'anin 'yan sanda wanda da babu wannan a hukumar 'yan sanda daga baya ne a cikin hukumar 'yan sanda aka samar da ɓangaren limanci sai aka ce to ku zo za a yi muku interview tun kafin ka isa gurin kasancewa daga cikin abin da zai disqualifying naka daga cikin abin da zai kada kai jarabawa shine a ganka da gemu kana zama a kujerar jarabawar da interview ina ganka da gemu to ka faɗi duk abin da za a yi a nan kawai ana ɓata maka lokaci ne to sabbin li hadhihi zari'a sai ka je sai ka aske gemu yanzu ka aske gemu ne saboda kana sha'awar aske gemu ka aske gemu ne don toshe kafar wata barna wadda ainihin za ta iya faruwa gare ka ita ce rashin ɗaukar ka ɗin in dai da gaske ka yarda so kake a ɗauke ka ku ji jama'a in dai ka yarda so kake a ɗauke ka kuma ka da da gaske in sun ganka da gemu za su kayar da kai ka gaya min mecece mafita a iya iliminka da tunaninka ba ka da wata mafita sai dai ka aske amma lokacin muka ta tufkawa da matasan ƙasar nan ga da digiri da masters wasu daga jami'ar alkahira wasu daga misra wasu daga kaza wasu daga kaza wasu daga kaza da kyar aka samu guda ɗayan su ya gamsu ya aske yana zuwa ko yanzu shi aka ɗauka su kuma sun koma suna abin muka ce a'a wannan ai zahiri ne da ma kun san ba za ku ci ba da ma kun tafi ku bata kanka lokaci ne ko an fahimta jama'a kamar kai ne aka ce duk wanda zai zo a ɗauke shi aiki ya tabbatar cewa ya zo da digiri sai ka je da takardar diploma kaga kana zama kai ma ka san ka faɗi ba wani mai rabo ka sa'a samu ba wani sa'a ta fi sammako duka aje wannan karin magana ne tunda an riga an sa ka'ida to waɗannan ka'idojin jama'a saddan lizzari'a din nan Kaskamai da na ce na lura da yawa tsawon shekaru ana gwagwarmaya da matasa ba su san su ba saboda galibin matasa da ake cewa ustazai ko masu zafin kai ko masu dumin kirji ba su yi karatun ilimi na usulin fiqh ba in ma kuma sun yi ba su yi shi a bisa manhaji na ahlus sunna ba wato ba su san shi ba saboda haka matsaloli da dama an suka taso aka ce kaza sai ce a to ai ga kaza kuma to sabbin zari'a abu ne da Allah ya tabbatar da shi a cikin alqur'ani Sabbin zari'a abu ne da manzon Allah ya tabbatar da shi sallallahu alaihi a cikin hadisai sabbi zari'a ka'ida ce da malaman musulunci kaf ku ji ba rage ko ɗaya ba suna aiki da ita koda a usulance ba su yi fatawa da ita ba misali imamu malik shine kararra ya fito ya ya ɗauketa ta a matsayin ƙa'ida imamu ahmad bai ɗauke ta a matsayin ƙa'ida ba sai a cikin wata riwaya ce aka ce ya taɓa ta a matsayin ƙa'ida amma a aikata fa kowane malami a duniya yana aiki da sabbin zari'a saboda sabbin zari'a in dai za ka yi malanta sai ka yi aiki da wannan ka'idar wata ran baka ma san ka yi aiki da ita ba ma'ana ka ga wata barna za ta faru ita barnan nan gadan gadon in ka batta za ta faru to sai ka halatta wa kanka wani abu da ya haramta don ka hana wannan barna faruwa misali sallah ce ka miƙe ka ne a matsayinka na liman ina matsayin magana a cikin sallah haramun ne yin magana a cikin sallah amma maganar da ta haramta ita ce maganar da ba ta da alaƙa da sallah amma maganar da take da alaka da sallah malaman kyau sun ce babu laifi to yanzu wannan maganar ba ta da alaka da sallah ko misqala zarratin yaro dai sai ka ganshi dan karami gashi can dugur dugur ya kama hanya zai tafi ya shiga rijiya kana sallah me alakar ka da shi rijiya me ya hada sallaka da shi rijiya ina ruwanka ina ruwan sallaka babu to amma shari'a anan ta halatta maka ko ta mustahabbantan maka ko kuma mata ce dole ne ka yi magana da wani ya je ya kubutar da yaron can kamar yadda in ka hangi makaho gashi can gaban gadar zai fada inda zai hallaka kai kana cikin sallah sai ka ce malam kaɗa ka yi hannunka na hagu to wani ustazu na nan sai ce sallah ka ta ɓaci na fara an gane amma sabbi zari'a ne toshe kafar wata barna ce da haka ina fatar ɗalibai ku tsaya ku yi ilimi banda karatu to ku yi ilimi shine duk lokacin da kaje aka karantar da kai alqur'ani ka haddace shi to kai karatu sai ran da kaje aka fara koya maka tajwidi ilmu usul tafsir ulum alqur'an ilmu rasmi to sa'an nan ne ka fara ilimi na Alƙur'ani duk lokacin da je aka koya maka riyadus salihin bulughul mara to sai lokacin da kaje kai karatun ainihin musalal hadis ilmul jarh wa ta'dil ilmut takhrij ka kware sannan ka samu ilimin hadisi duk lokacin da kai karatun risala askari muhtasar qawaidi iziya da sauransu yanzu ka iya karatun fiqh ne amma ilmin fiqh sai ka je an koya maka alqawaidul fiqhiyya da kuma ilmu usulul fiqh to haka duk lokacin da ka je aka karanta maka littafin baridi ba ko littafin ainihin ko larabci mai allo har yanzu baka iya larabci ba sai ka iya nahau da sarf sai ka iya balaga sai ka san adam to galibi ɗalibai a Najeriya za ga su bada muhimmanci game da ilmomin da ake kira ulumul ala kuma wannan abin ya samo asali ne haka zaka samu galibi ko da a da ilmomin da da su ake zama malami mai cin gashin kanshi ba mutane ba su damu da waɗannan ilmomin ba sai dai ilmin ba ni baki in baka fassara sai ka zauna gaban malami ya ce maka haza kitabu wannan littafi ne qawaidus salati da qa'idojin sallah wa man ari wa man alimaha ko man arafaha wanda ya san su faqad arafa salah ya san sallah wa man lam ya'rifha wanda bai san su ba la ya'rifu shay'an fi dinillah bai san ko ba addinin Allah wa salatuhu batila sallar shi ta baci tammat bihamdillahi wa khutimat karatun ya cika da godiya Allah alhamdulillah ilimin ya eh, ka iya karatu amma ilimi ba baka same shi ba sai nan da kai ilmu usulul fiqh da haka ku kiyaye wannan ainihin hadisin ya ɗauko mana wannan matsala wadda kamar yadda nace za mu zo mu tattauna ta insha Allah dan haka sai malam ya ce wa zari'a hiya limtina mimma laysa mamnu'an fi nafsihi makhafata luqi fi mahzurin kun ji ta'rifin zari'a din abinda ake nufi zari'a ita ce hana wani abu wanda asali ba a hana shi ba a asalin shari'a shari'a ta hana ciniki ne ba hana ciniki ba amma me yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil Juma'a? me yasa yace fazarul baya? ku bar ciniki saboda ci gaba da ciniki ana kiran sallar juma'a zai kai ga ciniki ana sallar juma'a daga haka sai a bar sallar juma'ar a koma me to ka ce da ka ji an fara kiran sallar juma'a shikenan an rufe ciniki to ai ko ba za ka yi kanka bakin ciki ba ka ce tunda an hana ka ciniki to kai ma ba za ka je sallar ba sai dai ba musulmi bane kai a ƙarƙashin wannan shari'ar musulunci asali abin da take nufi da sabbin zari'a ita ce toshe kafar wata ɓarna. wadda ike in ba a hana ka yin wannan abin da ya halatta ba ku ji abu ne ya halatta in ba a hana ka yin shi ba zai kai ka ga aikata abin da bai halatta ba to sai a ce an hana ka waccan to yaya sunan ka'ida a ilimi ita ce saddu zari'a to tana daga cikin ka'idoji guda goma sha bakwai waɗanda imamu malik ya kaɗaitu da aiki da su daga cikin malaman fiqh kuma kamar yadda na ce hatta malaman da ba su yarda da wannan ka'idar da makamantansu ba ba su fito karar sun ce sun mai da ita ka'ida ba a aikace sukan samu kansu a halin aikatar da haka shi ne kanwanka ce uwa ɗaya uba ɗaya sai kuka yi tafiya sai zama kuɗinka kenan naira dubu uku sai kuka je za ku kama hotel a garin da kuka je ba kusan kowa ba yanzu mai abu yi ku kwana a waje dukkan ku ko da kai da ita ku je masallaci ku kwana ko kuwa ka je ka kama mata daki a hotel din ita ta kwana kai kuma ka kwana a masallacin hotel din ko ku kwana a daki daya a hotel din ina son ka auna waɗannan abubuwa kanwar ka ce uwa ɗaya uba ɗaya kaga kai muharramin ta ne shar'ance ya halatta ku kwana daki da a shar'ance to amma wani abu ka iya faruwa ko ko ba ya ka iya faruwa ba ya ka iya faruwa kuma ba ya ka iya faruwa ba duka ka kaddara waɗannan zai iya yiwa wani abu ya faru ana ka iya saduwa da ita shedan ne zai iya yiwa kuma Allah ya tsare ku to sai malamai sai suka dubi bangaren faruwar abin sai suka ce to kar ku kwana daki daya to cewar kar ku kwana daki daya din nan sai ce ah, a ba shi wace sai ce shi ce ba muharraman shi bace eh muharraman shi ce to menene sai a ce a a yiwuwar faruwar wani abu shi yasa aka hana amma asali menene halal ne amma yiwuwar sai ka ce to a hana to kaga yanzu wannan aka ce menene dalilin ka sai ka ce saddan lizzari'a saboda toshe kafar abin da ka iya yiwuwa karka ce abin da zai faru a'a ba lallai bane faruwar shi ba muhaqqaq bane ba tabbas bane zai faru amma akwai yiwuwar ya faru akwai yiwuwar ba zai faru ba shi yasa ji annabi sallallahu alaihi wa a cikin hadisi wanda zaka iya hujja da shi daga cikin babin kafa abin nan toshe kafa ta barna da yace karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fihi kamar mai kiwo ne yake kiwo a iyaka wanda aka ce kai ya haura tsakanin wannan gona da waccan sai aka ce to yi kiwo a nan to abin da ya fi shi ne ya rinka yin kiwo a tsakiyar inda aka halatta mai amma in ya koma yana kiwo a daidai dab da iyakar inda aka hana shi fa akwai yiwuwar ya iya afkawa akwai yiwuwar kuma kada ba zai afka ba to saboda yiwuwar zai iya afkawa ko sai a ce to kada ya yi kiwo a gefe din jama'a kuna fahimta na malan kace din na na na manyan mutane kawo na mata na kuma da hakan ah, yi design din na na na na kuma kin yin wannan saboda na ma da magazin ne wannan

amma in kana da yakinin wannan matar shi ce to shikenan yanzu sai ka kawar da wannan amma wannan karuwa ce ta kawo to shikenan wannan kan ya zama muhaqqaq in matar shi ce wannan matar shi ce ka maka dinki sai kai na'am Na'am. na'am na'am na'am na'am saboda magani ba malam abin from the national headquarters ne maganar da muka yi ne akan yan sciences cewa an cire karantar da su addinin musulunci a matsayin dole in fact a fakaitawa an cire karantar da addini ga yan science saboda ai mun muku da abin yana nan muna da shi a ofis. an ware darussan da aka ce za su aka ce kada su gaza kaza kada su wuce kaza abinda aka ce kada su gaza shine kar su gaza takwas abinda aka ce kar su wuce shine tara sai aka ɗibo darussan science din nan sai aka sa musu chip guda tara me kake tunani kaga islamic studies bai shiga ba to wasu kuma sai a cire guda ɗaya sai a ce musu guda takwas ɗin ne gashi su yi amma sai kuma a ce dole ne su ɗauki entrepreneurship har ka koyan sana'a ko wani abin yi kaga dai a fakaice ne aka sake komawa abin ba daga makarantar ne ba daga eh bari ji ba daga MSS din ne kuma MSS din in ma har za ta tunkari wannan abu to sai dai MSS National Headquarters a kai musu wannan abu domin wannan abun sabon tsarin ilimi ne na Najeriya aka fitar yana nan muna da shi mun je har can ma'aikatar mun je mun siyo sun riga sun tsara ne sabon tsarin ilimi ne ministan ilimi ta tara malaman makaranta da proprietors da wane ne headmasterci da principals da sauransu duka aka kaddamar da wannan tare da cewa bayan ta gama kaddamarwa sun tabbatar da cewa ba za su iya aikatar da shi ba amma dai an kaddamar da shi to kaddamar da shi din da aka yi sai ta hukunta saboda dama islamic studies din ba son shi ake ba ni shi sai aka kawar da shi da an yi magana sai a ce a ai yanzu ba dole ba ne. amma ba son ka gane da aka tsara tsarin sai aka ce shi sabon tsarin ba zai yi wa aiki da shi ba saboda ne in ka karanta muqaddimar abin da suka ce duk abin da za a karanta sai dai a karantar da shi through ICT sai dai a karantar da shi ta hanyar na'urar kwamfuta da fasahar zamani to duk kasar da babu stability na wutan lantarki ma'ana babu zaunan ne wutan lantarki ka daina magana ICT a wannan kasar domin babu wani generator a duniya da zai iya powering din kaya na ICT domin na'ura ta ICT so take a kunna ta ka a kashe ta ita ce kwamfuta so ake in ka kunna ta kai aiki ya tashi kai tafiya ka kawai nan da shekara guda ka ka kashe ta shine lafiyar ta wa shamsu tajri li mustaqarrin la kawai ka batta shine kawai lafiyar ta amma kashe ta kunna ta kashe ta kunna ta jidali ne amma lafiyar kwamfuta shine kawai a batta ba kashewa har abada ka ga abin da ba haka a Najeriya saboda haka da suka ga wannan matsalar sai suka ce to an dakatar da aiki da wannan kwarkwalon din to kaga tunda an ce an dakatar da aiki da kwarkwalon din menene lazumin sai a ci gaba da karantar da Islamic studies ga 'ya'yan musulmi a matsayin dole kenan amma da ike dama ana neman kai da shi ne sai aka jefar da shi in ka taba sai ce a'a sabon tsari ya ce ba dole bane in ka ce musu kuna aiki da sabon tsari ne sai ce a'a sai kun natsu da kyau za ku fahimci tufka da warware ko kun fahimta a ƙarƙashin wannan idan ana son gyaran wannan matsala ta fi ƙarfin wannan teburin ta fi ƙarfin teburin MSS shawarar da nake baku sai da national headquarters na MSS idan da gaske suke domin yau a cikin ministoci akwai waɗanda suke graduate ne na MSS a cikin gwamnoni akwai waɗanda suke graduate ne na MSS a cikin duk wani mukami da ka sani na Najeriya ni zan iya cire maka mutum ɗaya akalla wanda asalin shi ɗan MSS ne me ya ma iya nemo maka mukamin shi da ya taɓa rikewa a MSS ba ma wai memba ba kawai to idan ba da gaske ne sai ku tattaru sai ku kai waɗannan kuka amma bari ku ci in faɗa muku proper channel na kai kukan duk inda za ku kai hayaniya ne za ku ɓata lokacin ku ne don wannan yana daga abin da ke damun mu arewa ba mu kai kukan inda ya dace yan majalisun yankin ku za ku samu na ainihin ƙasa wato yan house of reps da sanatocin ku ku je ku gabatar musu abin a rubuce ba da fatan baki ba na daga cikin matsalar dan arewa shine duk abin da zai da baki zai faɗi idan kana son ka kada dan boko rubuta ka kawo stamp ka sa ka ka adireshin ka kakka ɓoye sunan ka kakka a munafunci don ba zagi kai ba ba cin mutunci kai ba mu musulmin yanki kaza kuma za ku yi abin ne sai kun samu haɗin kai in ba haka ba hassada tana cin yan arewa lokacin da ku za ku rubuta ku tafi ku je ku ainihin kai wa sanata makarfi ya goyi baya ko dan majalisa TJ ko dan majalisa babawo ya goyi baya a daidai lokacin sai ka ji wani sanata daga wani yanki musulmi shi kuma ya tashi ya ce bai yarda da abun ba to amma idan ya zama MSS ta linkin wannan abun aka ce kowane chapter na MSS su je su samu sanatar su su gabatar mai a matsayin kuka kuma su bayar a rubuce ya tafi majalisa to kaga lokacin da wannan ya je miƙe magana daga jihar Yobe wancan daga jihar Gombe shi ma zai tabbatar da abin da shi ma mutanen shi sun kai mai wannan a matsayin shi ne kokan su gaskiyar lamari zan gaya muku wannan ce kai hanyar da a zamani irin wannan a mulki irin wannan za a gabatar da matsalar a iya saurarenta domin matsalar ta kai har ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta tabbatar da abin a rubuce har an buga abin har an tsara za a rarraba wa makarantu amma gazawa da suka yi daga iya aikatar da shi yasa sai suka ajiye shi ni na ainihin tafi har wannan wuri can gaba da Abuja ne na je na siyo mana na makarantar nan tamu kaf tun daga primary har zuwa secondary wannan tsarin shi ne suke ɗabbaƙawa a baki duk da a aikace sun ce ba za su iya ba amma ina son ka gane kaf a cikin tsarin islamic studies ne ya samu wannan matsala eh. hmm. ah, ko ba su gamsu ba dole an cire ya su yi za su iya zama a matsayin yan science amma bari zuwa muku sharri ne a koya maka science ba a koya maka addini ba sharri ne ka ji wannan mugun sharri wannan islamic studies da kake ji in har ana koyar da shi in its true context a yadda ita ko wallahi tarbiya ce mai yawa ga 'ya'yan musulmi ka shiga ka ɗauko mana syllabus ɗin sabo na Professor Bilal Phillips ina jin yana nan four volumes mu nuna mutane ku gani ka ga cewa da a ce yau gwamnonin mu musulmi da shugabannin mu da sarakunan mu musulmi an karantar da su irin wannan abin da yanzu zamu gabatar ka ga yaya za a yi mutum ya buɗe baki ya ce ba ruwan shi da addini ko kuma a same shi sanata ne ko ɗan majalisa ko gwamna ko kwamishina ko kaza ya zama jahili amma product ne shi na irin wancan outdated context na Islamic studies wanda yake ba shi da amfani ba shi da amfanarwa amma idan za a karantar da kai Islamic studies irin wannan da nake magana jama'a yaran makarantar da ni nake karantar da su shi abu ne mai sauki domin ni da ni Bilal Phillips ya tara mu a taron da aka yi na duniya a ainihin Dubai aka kaddamar da shi yau kusan shekara goma sha biyu da ta gabata ko sha uku na halarci taron da aka aka nuna to wannan shine islamic studies na gaskiya wanda za a je a karantar da 'ya'yan musulmi da harshen turanci su iya addini su iya kaza ni nake karantar da su a makarantar nan ka zo ka ga yadda suke nashaɗantu an nazo zan karantar da su amma ka zo ka ga yadda yaran mu ba su da nashaɗi in aka ce ba a karantar da su wancan islamic studies na da tsakani da Allah duk wanda aka karantar da shi waɗannan series babu shakka shi ya san cewa abu ne wanda yake yadda ka san an dama maka fura ka sha ka zauna a cikin air condition ne zai biyo baya sai bacci babu galibin aka zauna islamic studies yaran mu gudu suke ko kuma ana yi suna gyangyaɗi ba sa fahimta me yasa sai kaga galibi shi kanshi malamin is never a motivative teacher shi kanshi baya saka ka kazar kazar don dai dan abu biyu ne ko a je a samo malamin da zalla ya karanta arabiya ne a ce zo ya karantar da ku islamic studies sai ga yazo na karantar da yaran sakandare islamic studies shi baya jin turanci sai kira wani yaro ya ce kwafe musu in ya kwafe shi kuma sai bayani da hausa sai su rena shi haka ake ko ba haka ba ko kuma a samo malamin da yake dan boko ne shi kuma bai san addini ba zai karantar da su in yazo shi kuma yana rubutawa su kuma suna islamiya in yazo yana karanta muna makaranta jama'a wani yake cewa junubu bunu jonata junubu bunu jonata yace junubu junubu bunu jonata ai ka suna akwai nan hadisin a cikin arba'un hadis an abi zarri jundub ibn jonata sai ce daga abu dar abu dar dar ce saboda yaga an sa d h haka sai ce daga abu dar junubu dan junabata eh, junubu dan jonata so ko kun fahimta ba saboda haka idan kuna zargin mu game da suna kyamar islamic studies din to amma kuma ina ganin ku koma ku yi nazari malam yana kan tebur ne littafin da aka kawo jiya idan kuna zargin su sai ku koma ku dubi shin menene a cikin islamic studies inda da ake koyawa yaran nan wannan curriculum din na Bilal filis jama'a ni zan karantar da shi har da waɗanda za mu karantar digiri ko diploma insha Allah a makarantar mu wanda yake ba da jima wannan ba za mu fara ginin ta ita kuma ga ta can Grand Kabi Abubakar Mahmud Gumi Institute of Sharia and Islamic Law insha Allah Eh, shari'a and civil law insha Allah institution ce wanda muke fatar za ta zama diploma and degree a wajen institution in Allah so wannan curriculum din jama'a hatta masu PhD a Najeriya an ka same su sai kaga abin da ke ciki ba sa iya sanin shi kaga gashi wannan a Dubai Bilal Phillips ya tara mu akai taro na kusan kwanaki tara yau kusan shekara goma sha biyu da ta gabata aka taron kaddamar da shi gashi dirasatul islamiyya islamic studies ga volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 to ina so ka tsaya ka yi nazari ka ga menene ke cikin waɗannan ainihin islamic studies waɗanda idan aka karantar da 'ya'yanmu kaga dai abu na farko tukuna da ya kawo sai ya fara kawo tauhidi abu na farko da ya kawo sai ce the sections of tauhid a aqsamut tauhid meaning the classifications of Tawheed. Unity of Lordship. Unity of Lordship. Shine Tawheed Rububiyya. Sannan unity of Allah's names and attributes. Tawheed al-Asma'i wa Sifat. Sannan unity of worship. Tawheed uluhiyya sannan sai ce questions sai zo ya tsara tambayoyi sannan sai tauhidul ibada the purpose of creation ma hiya al-ghayatul quswa min yasa Allah ya halice mu sannan definition khalifa sannan ya kawo menene khalifa sannan ya ce tauhid isra and mi'raj the night journey isra the ascent mi'raj the return the significance of mi'raj muhimmancin mi'raji the significance of isra muhimmancin isra'i lessons from isra and mi'raj darussa waɗanda ba a fa'idantu wasu daga Isra'i da Miraji sannan sai zo usulul tafsir the collection of the Quran tarihin tattara alƙur'ani the era of the prophet zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mataki aka fara bi wajen tattara alqur'ani b the era of abubakar zamanin abubakar wani dimension collection ya ɗauka wani samo mai tattaruwa alqur'ani ya ɗauka c the era of Uthman zamanin sayyidina usman sannan memorization of the Quran sai hadda alqur'ani to sannan sai kawo significance of the Quran's preservation ma'ana muhimmanci da alherin da tattara alƙur'ani da hada shi ya kawo wa al'ummar musulmi to sa'annan sai kawo tafsiru suratu ma'un sa'annan sai kawo tafsiru suratul nasr sa'annan tafsiru suratu humaza da ya kawo wannan sannan sai fara kawo maka ainihin usulul hadith ya kawo maka ainihin hadith good character sa'annan gashi nan ya rinka ɗibo hadisai ɗaya bayan ɗaya har ya taho maka akan fiqh yace maka toilet mana ɗabi'un shiga ban daki ya kawo maka addu'o'i da duk ka'idojin sannan yace maka zaka sannan yazo yace maka zakatul fitri sa'annan sai ya rufe ka kaji wannan fa ne a matsayin volume 1 kenan ka gina mini yanzu sanata nawa ne musulmi ko gwamna musulmi za ka samu waɗanda za ka zaunar da shi kai mai tambaya akan wannan akan cewa in bai amsa waɗannan tambayoyin ba za a cire shi daga gwamna ya iya amsawa ko kun fahimta jama'a sa'annan sai ya zo gashi buktu sannan shi ma ya zo ya fara magana dangane da abin da ya shafi tauhidi ya sake magana dangane da tauhidi kaga fa an yi tauhidi a can ko amma nan sai ya dauko a tauhidi din sai kuma ya kawo the categories of shirk karkasuwar shirka ita ce mai pluralism sannan sai zo kawo maka shirka tana shiga cikin rububiyya tana shiga cikin asma'u wasu sifat kamar bayanan da muka yi jiya sannan sai kawo maka tauhidu ainihin wato al'ulu tauhid sai ce maka ulu highness kasantuwa Allah madaukakin sarki a sama yake sannan sai zo ya kawo maka dalilai akan haka sai ya kawo maka tauhid section seeing Allah in this life yana iya yiwa a ga Allah a wannan rayuwar kun ga mun tattauna wannan mas'ala Allah's image Prophet Musa asked to see Allah ya tattauna matsala ana iya ganin Allah a nan duniya ko ba iya gani ya tabbatar maka ba iya gani tare da dalilai sannan dalilan da wasu za su iya kawo a gashi annab Musa bi ya kawo ya tattauna sannan sai kawo usulul tafsir sannan sai ya ce makkan an madinan revelation surorin makka da na madina ka duba mai ilimi ne sannan tafsir suratu zilzala sannan sai ainihin tafsiri ya kawo maka na waɗannan surori sannan ya zo ya kawo maka ainihin bayani dangane da hadisi ya kawo maka cewa the origin of the sanad ya fara maka ilimin hadisi sannan ya zo ya fara kawo maka kawo matsaloli dangane da tarbiyyar ka backbiting ma'ana gulma sai abubuwan da suka shafi bribery kun gani ko cin hanci eh sannan uh, islam in theory and in practice aikatar da musulunci bayan an ji shi a karance to za a aikata shi a aikace sannan sai kawo maka the five pillars of Islam sai kawo maka bayani akan sallah ya kawo maka bayani akan sujuda ya kawo maka magana akan qaba idan sallah ta kubi cewa za rama sannan ya zo ya kawo maka mas'aloli gashi nan sallar qasr sannan sai zo fara magana akan haji wannan juz'i na biyu kenan sannan dubi juz'i na uku gashi haka to nan ne aka fara zurfafawa saboda lokacin ana sa rai yara sun fara nisa akan abu sannan sai zo da yazo sai sake cewa tauhidi fa ka duba a kowane level akwai tauhidi tauhidi da yazo sai ce sihir magic domin mas'alar sihiri tana ƙarƙashin tauhidi ne domin shirka ce dole an zo maganar tauhidi a yi ta to sannan sai zo ya kawo maka yadda sihiri yake da sauran bayanai sannan sai ce maka charms and omens guru da laya kambu da yan tauri da sauransu biyan ya nuna maka waɗannan abubuwan ba musulunci ba ne sannan sai ce da Qur'an menene alqur'ani mai bayani sai ce the book the unique book sannan sai zo ci gaba da bayani akan the seven recitation kira'atu saba sa'annan sai zai ka maka tafsir suratu inshirah alam nashra akai tafsirin ta sannan zai fara ka maka hadisi sai yin bismillahir rahmanir rahim before eating ko da kai ladabi in zaka fara cin abinci bismillah sannan sai speaking good duk abin da zaka faɗi ka faɗi alheri good deeds aikata alheri self control sannan ka rinka kula ba komai zaka saki bakinka ka faɗi ba ba komai zaka saki gabobinka the signs of hypocrisy alamomin munafinci ko munafiki sa'annan gashi ne kai bayanai dai the format of the prophet's salah yaya annabi yake sallah ka fa ka ka tambayi sanatan garin ku tun da kake an taba koya maka sallah irin ta annabi kaji tun daga nan aka kuskure a kan shi ba koya mai na annabi ba to sa'annan gashi nan ya to ya to yace ce fastin azumi ya tattauna sa'annan sai aka taho aka taho gashi nan har aka taho volume 4 wannan volume 4 din shine last level kenan ma'ana advanced level ma'ana yanzu karatu yayi zurfi sai zo sake kawo maka tauhid ka duba ba sai ce maka the conditions of the shahada sharuɗan kalmar shahada kafin kalmar shahada ka ta inganta to ga sa'an sa'annan bayan ya yi dogayen bayanai duk zo ya kawo maka ainihin menene ake nufi da la ilaha da ake nufi da muhammadu rasulullah sannan sai sake ce maka tauhid sai ce maka saint worship menene waliyi yaya matsayin banta wa waliyai ko kai kinti da ka kira sunan waliyi an fahimta jama'a duk zo ya tattauna maka matsayi dangane da bayani akan ainihin wato me ake nufi da wali mecece wilaya sannan sai ce tauhid ya sake ce maka gafa tauhidi sai ce maka grave worship bautar kaburbuka ka je kai sujuda ko ka je kana shafa kabari ko kana cin kasa kabari ko kana kewaye kabari ka duba fa wannan wai duk ana karantar da dan secondary ne sa'annan sai zo sai sake ce maka usulul tafsir the revelations of the Quran tarihin sauka alqur'ani sannan sai ce maka suratul ala sannan sai ce maka tafsir suratul bayyina yato yato sai sake ce maka usulul hadith sai ce hadith criticism ma'ana hadisi da dalilan da zai sa a soki hadisi kaza al ahadith al marduda المردود لسبب كذا المردود لسبب كذا دي ya kawo maka sannan sai zo ce maka Uh, hadith to the fear the fear of a believer halin mumini ɗabi'un mumini sannan yazo yace maka belief and uprightness ma'ana imani da kuma yin abubuwa da suke daidai sannan commanding the good ka kula da yin abubuwan da suke daidai rights of a muslim on a muslim haƙoƙin musulmi akan musulmi sannan sai ce maka hadith number 6 business harkar kasuwanci mu'amala hudda da mutane sannan sai ce maka hadisin basarun mani bayani akan sanar da kai game da kuɗi sannan sai zo ce maka alfiqh sai ce maka inheritance laws gashi ne fara'id ilimin rabon gado sannan sai ce maka the inheritance of the fro gashi the usul and the marital partners ya za a yi aure ya haɗa ka da wance ka mutu ko ta mutu ya za a yi gado haihuwa ta haɗa ka da wance ya za a yi gado ma'ana ko kun fahimta ba sannan sai ce maka islamic economics yaya musulunci yake tattali da haɓakawa mun fara tattauna ire-iren wannan matsalar jiya to sannan sai kuma ya zo yana karantar da kai abubuwan da the evils of communist economics ka gani sharri na kwamanisanci da gurguzu sannan sai ce maka islamic economics ya kawo maka private ownership public ownership economic freedom economic eh, eh, gradation sannan sai ce maka social justice sannan sai ce maka riba sannan the prohibition of riba the meaning of riba islamic banking production laws consumption laws ga sunan dan girman Allah a ce an karantar da yaro dan sakandare waɗannan abubuwan da da faɗi tsakani da Allah to me kike tunanin waɗannan abubuwan a ce mutum ya yi secondary ba a karantar da shi ba an karantar da shi physics chemistry biology don haka ni ban yadda da ra'ayin cewa a karantar da yara science din su yadda su science ba a karantar da su islamic studies din ba look wallahi jama'a idan za mu tashi mu kwaci yancin addinin mu a Najeriya wallahi mu tashi idan muka yi sassauci waɗannan ɗan Islamic studies ɗin da ake magana Ɗan Islamic studies ɗin out of darussa tara a ce ba za a iya soka musulunci kwaya ɗaya ba larabci haka aka yi mai wannan sharrin jama'a tuntuni a makaranta tun muna ɗalibai sai aka ce larabci ba dole ba ne in ka ga dama za ka zaɓi larabci ko ka zaɓi faransanci sai muka zaɓi laranci mu wajen ɗari biyar ne ɗalibai a lokacin amma ka san mu muke larabci mu uku mun ko muka zaɓi larabci saboda haka malamin bai taɓa mana a aji ba da muka shiga senior class sai dai a ofishin shi muke zuwa a yi tunda mu uku ne kawai da aka zo rubuta jarabawa ɗayan ya kauce mu bi muka rubuta jarabawa wannan sharri ne ko ba sharri ba waɗannan dinnan da ba su yi arabiya ba sai ka ce sun yi faransancin ba su yi ba don lokacin faransancin bai haɓaka a najeriya ba a yau su ne faɗin sun wuce mu muna wa'azi irin wannan sai ce ka a ya ustaz a yana wuce nan kana ta wa'azi tare muka yi makaranta amma shi bai iya larabci ba me yasa saboda bai zaba ba ko bai zabo wani abun ba shikenan me kake tunani da an tafasa shi an ce dole ne jami'ar azhar a da in zaka shige ta sai ka haddace qur'ani sai ka haddace qur'ani zaka shiga kun ga wannan institution da kuka ji muna cewa zamu yi wallahi institution tawo ce a karkashin iko na za ka zo za ka shiga za ka yi diploma amma wallahi akwai portion na qur'ani in baka haddace ba ba za ka yi ba akwai bangaren ICT ita ce za ka shi hannun sa signboard Albani Institute of Information and Communications Technology Allah ya sai mu ce sai ka haddato kaza na Qur'ani in baka haddace ba ba za mu baka admission ba in ka ce ba kai sai mu ce je ka kai domin idan ka shiga baka shiga ABU sai su ce sai ka zo da kaza sai ka zo da kaza in baka zo da shi ba ba sai wanda ka zo da shi ba ka baka hakura ta kuma ma sai mu ce za ka shiga makarantar da ka ICTA sai mu ce maka to the most significant information in the entire world is the Quran ka zo za mu koya maka bayani akan information technology to information of its granularity information mai nagarta shine alqur'ani in baka iya shi ba sai mu ce duk physics din ka aikin banza ne a ƙasar masar haka suka yi da in zaka karanta ko menene sai a ce sai ka haddace qur'ani dan haka da duk wanda ya haifi dan shi jama'a sai ya tabbatar da cewa dan shi ya haddace alqur'ani idan dan shi bai haddace alqur'ani ba ya san dan shi ba zai shiga azhar ba kuma kowa na son dan shi ya shiga azhar a karkashin wannan da azhar kowa ka gan shi ya haddace qur'ani daga baya sai aka ce wannan ba dole bane aka ce qur'ani ba shi da alaka da likitanci saboda haka ni ban goyi bayan ku je ku tara yaran nan ku ce musu to su hakura su je su yi science din ba a a matsayin ku na malaman su na iyayen su me za ku iya musu a ce an cire karantar da addini abin da wani zai gaya maka sai ce to kiristoci ai sun haƙura sai mu ce in eh, sun haƙura mu ba haƙura ba shi ne ka haƙura kai a cire maka kunne ni ban haƙura a cire ma ba ko kuwa kai ka haƙura a yanke maka kunne ka zaune kunne ɗaya to ni ban yadda ba sai a ce a tunda kai ka haƙura ni ban haƙura ni ban haƙura ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake dama za a waye gari ana balle musulunci gaba gaba shine a hankali shi nan shine a hankali ana ta ballewa a ba komai aka za ba komai a za ba komai a za ba komai saboda haka mu muna nan akan batun mu karatun boko ƴaƴan mu za su amma ba mu yadda garin boko su rasa addini ba daga kar ku je ku tara su ku ce musu a su science in babu addini a'a ku tara su ku ce ku saurare mu zamu wani abu sai ku je ku kira MSS area council daga nan eh, eh, area council ta tafi state daga nan ta tafi national daga nan aka kira taro to shikenan su malam mai doki sai su fito sai su magana su ne iyayen MSS idan suka fito suka yi magana to shi nan yanzu duk rassan MSS sun san haka sai a rubuta takarda sai a ce kowa ya je ya samu yan majalisun su da sanatocinsu su su je su gaya musu su ce wannan interest din mu ne this is our interest go and protect it for us ku je ku kare mana ra'ayinmu amma ina tabbatar muku da cewa a ce ba za a karantar da 'ya'yanmu addini a cikin makarantun da za su shekara shida ba ana nan wata rana za a zo a ce to sallah ma a daina a cikin makarantun kaɗan kaɗan ne yanzu akwai makarantar da aka zo mana da labarinta a nan ƙasar nan a yankin nan namu na musulmi yana daga cikin laifi official laifi wanda hukumar makaranta ta abu da shi shi ne wanda da aka kama yaro yana sallah laifi ne wannan kuma musulmi suna kai ƴaƴansu makarantar kuma in ka kai za a faɗa maka gashi a takarda a rubuce yana daga cikin laifi in aka kama ɗanka yana sallah a makarantar nan ka yarda da eh, ka sa hannu kuma ka ɗibi kuɗi ka biya su kuma su ce maka su makarantarsu with a christian background tana da tushe ne na addinin kirista a faɗa maka kuma ka kai yayanka a sanan yanzu da muka buɗe makaranta ga shi nan suna ta kawo yayan suna yin transferin su menene wannan yake nuna ashe musulmi kuna da aiki a kanku amma ku tsaya kuna jiran za su zarge ku za su ce muku gaba? za su ce kaza za su ce gaba tuni an faɗa ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min Allah maraukakin sarki kiyaye muna karatun hadisi ne mas'ala ta zo dangane da sabbu zari'a da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yana daga cikin manya manyan zunubai da ya zagi ainihin iyayen shi sahabbai suka yi mamaki suka ce ya manzon Allah wacce hanya za a bi da zagi iyayen shi manzon Allah yace tabbas yana faruwa domin duk mutumin da ya zagi iyayen wani shi wani ya rama zagin shikenan zagin zai koma kan iyayen wanda ya fara yin zagin wannan hadisi na Abdullahi dan Amr dan As hadisi ne ingantacce wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi haka nan al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad da Abu Awana al-Imam Abu Nu'aym dukkanin su sun fitar da shi haka nan ainihin al-Imam Abu Nu'aym kamar yadda ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Mustakhraj haka kuma ya fitar da shi a cikin littafin shi hilyatul awliya al-imam ibn hibban ya fitar da wannan hadisi na daga cikin fa'idojin da wannan hadisi yake dauke da su min ha tahrimu sabbul walidain wannan hadisi yana nuna haramun ne ka zagi uwarka da ubanka wa kaunihi min al-kaba'ir to duk abin da aka ce haramun ne akan uwa da uba ko kai ko to haka kanin uwarka haka kanin ubanka domin su kallon iyaye suna daukan hukuncin iyaye ne haka yayyen iyaye suna daukan hukuncin su ina fata an gane wa minha bayanu azamati haqqil walidain har wannan hadisi yana bayyana girman haƙƙin uwa da uba uwa da uba suna da girman haƙƙi a kanka wa anna ayya fi'lin yata'azza bihi fa innahu haramun duk abin da za ka aikata iyayenka su cutu to haramun ne wa in lam yakun mubashara ko da ba kai tsaye bane ko kun fahimta yanzu kaga zagin zaka zagi uban wani ne amma wani kuma zai zagi ubanka kaga a fakaice ba kai ka zagi ubanka ba amma a fakaice an ce zagin ya dawo kai shi ko to kar sake ka aikata kenan saba wa iyaye ko da ba kai tsaye bane to haramun ne shine abin da malam yake cewa wa in lam yakun mubashara ko da ba kai tsaye bane in kai kaza zai cutar da iyayenka eh to karka aikata wannan abu Wani hama ma qala ibn battal rahimahullahu ta'ala na daga cikin darussan da wannan hadisin ke karantawa wata magana da babban malami al-Imam Ibn Battal Allah madaukakin sarki ji kanshi yace hadal hadisu aslun fi sadd zari'a yace wannan hadisi asali ne game da toshe kafar duk wata barna ويؤخذ منه أن من آل فئله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفئل to daga nan ne za a fahimci cewa wanda duk ya aikata wani aiki matuƙar ya zama aikin nashi zai kai shi zuwa ga aikata haramun to asalin wannan aikin ko ba halal ne to haramun ne an fahimta jama'a shi abin da za ka aikata asali halal ne to amma kuma zai kai ga samuwar wata barna wadda take ita barna haramun ce to shikenan haramun ne ka aikata wannan malam yake cewa wa in lam yaqsid ila ma yahrubu kaji ko da baka nufi wannan abin ba ko da ba haramun din ka nufa ba don wani sai ce to ai ni dai ban yi niyya aikata ba ba ruwa misali yanzu kai ba kai niyyar ka noma kaza don ai giya ba sai ka noma sai ka tabbatar wannan kamfanin giya ne suka zo za su siya haramun ne ka siyar musu ce to ai kai ba ruwanka kai dai ka siyar musu da hatsi ne tambayar sai a ce ka siyar musu amma ka san kamfanin giya ne eh to haramun ne siyar musu da hatsin da kai Malamin ce wal aslu fi hadha al hadith qawluhu ta'ala asalin abin da ke mara wannan hadisin baya a cikin alqur'ani magana Allah wala ya allazina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan ghayri ilmi sai sake kawo wannan aya Allah madaukakin sarki ce kar ku zagi waɗanda ke bauta wa wani wanda ba Allah ba in suka tashi sai su rama zagin akan Allah sai zama ka zama dan kuka kenan نزاع واجبا ومنها أنه استنبط منه الماوردي رحمه الله تحريم بيع ثوب الحرير ممن يتخذ أنه ممن يتحقق أنه يلبسه الإمام الماوردي جيو بان فدي صحيح مسلم زنتي نمازري سيني كسكوري نتي ماوردي naziri nake nufi amma anan al-Imam al-Mawardi ne yake wannan magana cewa daga wannan hadisi za a gane cewa duk mutumin da kasancewa in ka sayar mishi da alharini tabbas zuwa zai ya sanya to haramun ne ka siyar mishi wal hulam al-amran mimman yatahaqqaqu annahu yaf'alu bihi fahisha a zamanin sai da bayi akwai waɗanda suke zuwa su samu samari kyawawa bayi sai su je su siye su don su rinka yin luwaɗi da su to sai al-imam al yake cewa idan kana sai da bayi sai ka tabbatar cewa wannan in ya je zai rinka lalata ta ainihin luwaɗi ne da wannan bawa to haramun ne ka siyar mai to yanzu idan kana sai da kaji idan ka tabbatar wannan boka ne ko dan tsibbu ne amma fa ka ji ka tabbatar ba da zato ba to haramun ne ka siyar mishi da kazar tunda zai je tsubbu da ita ne musamman ka zo yana cewa farar kaza yake so kar wadda ba ta da ko sofa ne to in ya zama haramun ne ka siyar mishi da wannan farakar ina ɗabi'ar da zaka samu suna yi a yan kaji a yan kaji aka samu kaza farakar amma tana da gashi kwaya ɗaya baki sai su cizge sai su ɓoye ta wani yazo yana neman farar kaza sun sai a ce mishi ga ta nan mana ga yanzu su suna tattalin waɗannan kajin ma na musamman sai mu ce ya ce to ni ina ruwana ni ba mai sayawa bane da ruwanka matsayin ka da wanda ya tsafi malam sai yake cewa wal asir mimman yatahaqqaq annahu yattakhidhu khamra haka nan haramun ne ka sayar da hatsi da duk wanda ka tabbatar cewa zai je ya giya da shi amma fa ina son ku ji maganganun nan aka ce wanda ka tabbatar sai ka tabbatar ba zato ba sai ka tabbatar wa minha ma qalahu shaykh abu muhammad ibn abi jamra akwai wani babban malami al-imam ibn abi jamra yayi ta'liqi akan bukhari shi ko da yazo wannan wuri sai yace fihi al-amal bil ghalib wannan hadisi yana karantar da mu ashe ana aiki da galibi an gane lakin al-ghalib an yujibahu bi nahwi qawlihi sai yace ya الذي يسب ya الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه قال يتي أن حديث ana aiki da galibi ne abin da ya fi rinjaya Yace domin kaga wanda ke zagin uban wani zai yi wancan ɗin ya rama wa ya juzu Allah ya fa'al zai iya yiwa kuma ba zai aikata ba amma a galibin wanda ake zagin uban shi yana rama ko baya ramawa yana rama kaga to wannan hadisi yana karantar da mu wata ka'ida ita ce ashe ana aiki da galibi ne idan har galibi ɗabi'ar ka kullum ana sallah kana gyangyaɗi to wanda ta sai a hukunta ka cewa mai gyangyaɗi a sallah in ka ce amma ba kullum bane sai a ce amma ai galibi ne tsakanin asuba a zahar da asar magariba isha kullum a sallah asuba sai ka yi bacci kullum a sallar magariba sai kawo bacci kullum a sallar isha sai kawo bacci a zahar da la'asar ce kawai ba ka bacci sai da sai a ce mai bacci a sallah sai ka ce a a rinka ce maka mai bacci dai a wasu sallolin sai a ce an ki mai bacci a sallah kawai haka ne idan ka kama mutum barawo yau an shekara biyu ne maka sata me za ka ce Allah ya kama ka dama kai ne ko ba ka ce mishi barawon kyau kawai barawo mutulakan saboda haka ana hukunci ne da galibi sai yake cewa lakin nan galib an jiba hudu na qawlihi saboda a galibi ne wanda aka zaga yana ramawa da irin zagin da aka yi mai to kaga wannan hadisin ya karantar da mu ana aiki da galibi ne a komai menene ya furin jawo da shi ake hukunci wa أن فيه مراجعة الطالب لشيخه فيما يقوله مما يشكل عليه wannan hadisi yana nuna idan malamin ka na karantar da kai sai wani abu ya rikice maka to babu laifi sai ka koma da malam baya sai a tsaya a tattauna wannan matsala dan a fahimta sannan a wuce ina muka fahimci wannan da annabi ya karatun ya faɗa musu cewa yana daga cikin zunubi mutum ya zagi iyaye. shi sai suka ce wa manzon Allah a yanzu nan mutum yana zagin iyayen shi kaga sun yi a sun sake komawa da shi baya ya sake tusa musu karatun ya musu fashin baki sai suka fahimta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai ce wa minha أن فيه إثبات الكبائر وقد سبق قريبا تمام البحث fihi Wannan hadisi yana nuna mana da cikin zunubai akwai wanda ake kiran su alkaba'i shi da kaji kanawa na cewa alkaba'i ma'ana alkaba'i babban zunubi ko abomination mugun abu abin da ya nuna na muni yayi yawa wa minha anna fihi anna al-asla yafdulu al-far' bi asl al-wad'i wa law faddalahu al-far'u bi ba'd as-sifat qalahu fi al-fath wallahu ta'ala a'lam bis-sawab ilayhi al-marji' wal ma'ab kun ji wata mas'ala wannan hadisin yana nuna wata ka'ida ita ce ka'idar duk inda asali yake to ya kure shi ko da kuwa reshen yana da wasu siffofi waɗanda asalin bayi da su bari maka misali a zamanance da a ce mahaifinka talaka ne amma kai ce ka tashi Allah ya azurta ka ko mai da kai mai sarauta har yanzu ba mahaifinka talaka ya fi ka daraja ko da ita ka siffanti da wata siffa da za a iya ce maka doktawa ne ko profesawa ne ko baristawa ne ko imamuwa ne wadda ba za a faɗa mahaifinka wannan siffar ba amma ya fi ka to ina ba a gano nan a cikin wannan hadisin shine mahaifinka idan ka zagi wani sai aka dawo sai aka zagi naka mahaifin duk girman ka zagin zai koma a kan shi ne saboda shi ne asali don haka ko sarki ne aka ce wa sarki ka ci kaza kaza aka ambaci uban zagin zai tsallake kan sarkin duk girman shi sai tafi kan uban nashi da yake talaka saboda shi ne ne shi ne asali kaga abin da malam yake nufi don haka komai darajar katon uban ka rafi ka wani darajar ka to uwa ka fafi ka kai malamai kenan المرجع المسألة الرابعة في بيان مسألة مهمة لها صلة بهذا الحديث بل هو من أصولها القوية كما سبقت الإشارة إلى ذلك وهي البحث عن سد الذريعة تبيجا babban malami a sheikh muhammad ibn ali adam yake cewa wannan mas'alar dangane da bayanin wata mas'ala ce mai muhimmanci wadda take ita wannan mas'ala tana da alaka da hadisin yace kai tana daga cikin mas'aloli ma waɗanda ke da asalin alaka mai ƙarfi da hadisin kamar yadda bayani ya fara gabata a baya ita ce mas'ala dangane da sabbi zara'i toshe kafa sai ce ilam ka sani anna zara'i'a jam'u zari'a wa hiya اللغة ما كان طريقا إلى الشيء أما في الاصطلاح فالأكثرون يقصرونه يقصرونها على ما أفضى إلى محرم فقالوا هي كل عمل ظاهر الإباحة يتوصل به إلى فعل محظور وبعضهم يرى أنها تعم جميع الوسائل المباحة والمحرمة من هؤلاء القرافي وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى قالوا هي ما كان الوسيلة إلى الشيء وصرح القرافي القرافي بأنه كما يجب صدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباه انتهى haji yadda malam ya fassara mas'ala mecece zari'a malam ce kalmar zari'a kalma ce ta larabci abin da ake nufi da ita ita ce kafa da za ta kai ka zuwa ga wani abu to sai ce amma a shar'ance mafi yawancin malamai sukan ce ita wannan zari'a din wannan zari'a din ita ce duk wani abu da zai kai zuwa ga aikata abin da aka haramta su waɗannan malamai sai suka ce duk wani aiki wanda yake a zahiri an halatta shi amma kuma in ka aikata shi zai iya kai ka zuwa ga abin da aka haramta to wannan abin ya zama haramun to wannan ita ce ake kira da sabbi zari'a wasu malaman kuma sai suka ce a'a abin ma ya faka faɗi domin ita tana kaiwa zuwa ga toshe kafar halal da kuma toshe kafar haram na? eh a toshe kafar halal hala kaza halal ne to a toshe kafar aikata shi kaza halal ne amma in ka aikata shi zai kai da haramun to a toshe shi kaza kuma haramun ne idan ka aikata shi shi kuma zai kai ga kafar aikata abin da ya kai ya fi shi haramci ko muni wani haula yake daga cikin waɗannan malaman da suka ɗauki wannan fassara akwai al-Imam al-Qarrafi mai littafin al-Furuq da Ibn Taymiyyah da almajirin shi Ibn Qayyim suka ce hiya ma kanat wasila ila shay duk wani abu wata kafa da za ta kai ka zuwa ga komai fasarraha al-qarrafi bi annahu kama yajibu sadduha to ga inda magana ka take qarrafi yace kamar yadda a wani wurin yake zama wajibi a bude ta ko to a wani wurin kuma yajibu fatuha yana wajaba a bude ta eh kamar yadda yake a wani wurin dole ne a rufe ta to wani wurin kuma dole a bude ta barna ce amma wani wurin dole a bude ta ta faru misali sauro da kake fesa shi magani kisan kai kake kisan kai ne ko kuwa to amma menene ya halatta maka bude kofar kisan kai dan kada naka kan ya mutu fata an gano misalin wannan a takaice zai zo buga mana misalai jama'a kamar yadda nace darasi ne mai girma dan hodiyo lokacin da ya zo yaƙi a ƙasar nan sai aiki da wata ƙa'ida ta ƙur'ani wadda ita ce irin wannan kadin ƙur'ani yake cewa ma qatatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi da dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka datsewa ne suka rinka dasewa an kori mutanen nan daga garin to me yasa ake dace da binansu ko kun fahimta misali mutane ne kun kore su daga gari ba za su dawo ba to idan kuka dace da binan me kuka yi kanku kuka yi mugunta amma sai Allah madaukakin sarki ya ce ayi sai bayyana sirrin daga karshen ayar domin Allah ya wulakantar da su ba hude da bishiyar dabino saurari karatu na yi wannan karatun cikin azumi a cikin sira kamar bafulatani ne da saniya bafulatani zai shekara biyar yana kiwon saniya in ya siyarwa da sarkin fawa ita ran da za a yanka ta tashi yake baguri kai ba ka siyar da mutum amma ba zai iya da a yanka ta a gaban shi ba sai fashe da kuka tana kukan yanka shi kuma yana kukan za a yanka ta amma ya siyar to bayan yahudu da dabino a wancan lokacin in ya ga bishiyar dabino za ta mutu sai kane shi ya tashi to da Allah ya so wulakanta su sai ya ce ku daddatse ku mu ku daddatse kun ga dai in sun bar garin ku za ku yi amfani da abin ko to amma ku daddatse dan dai su tafi da bakin ciki yanzu wannan kofar barna ce aka yi ne aka bude na haka dan hodiyo da yaje zai yaƙi wani gari don da yace sai shehu yasa duk muka shuge muka cire shuka garin gaba daya sannan muka bi su da suke sha muka zuba tinya a ciki guba aka poisoning ruwan garin gaba daya to abin da zaka ce kwado da ke rayuwa a cikin ruwan ina ruwan shi kifi da ke rayuwa a garin ina ruwan shi yara ƙanana na garin ina ruwansu kaga ƙofar ɓarna ce aka bude a nan don a kai zuwa ga wani abu wanda ya halatta ko ya waje ba to haka kuma ana toshe wata ƙofa ta halal don kar a kai zuwa ga wani abu wanda yake haramun ne وقد شاء أن المالكية مالن yace bayani ya wadu a duk duniyar ilimi cewa mazhabin malikawa humul qa'iluna duna ghayrihim bi sabbi zara'i sune suke bada fatawa da sabbi zari'a sai yace wa zalika inna ma kana ta wasu tawassu'uhum fiha abin da ya ja saboda mazhabin malikiya sun fi kowa faɗaɗawa game da sabbin zari'a a ƙarƙashin sabbin zari'an su ne suka halatta amfani da laya idan ta qur'ani ce shi yasa ka ji da na buga misali don in gyara mas'ala mai risala yana cewa babu laifi da laya idan ta alqur'ani ce ko kuma ta wasu kalmomi na tsari ne menene ya kai shi zuwa ga halatta haka saboda suna da faɗaɗawa malaman malikiya wajen sabbin zari'a an gani to amma ni kuma sai na sake ɗauko sabbin zari'a ɗin sai na sake ruguza wannan fatawar da ya ainihin da ita cewa mutane ne sun saba suna sanya layu da kambu irin na jahiliya suna neman tsari da su sai waɗannan malaman fiƙiyu sai suka ga to dan a toshe kafar amfani da irin wannan haƙarƙarin kare wuyan kowa an fahimta gaba ko ka ga mutum ya daura ta wuri da sauransu sai suka ce to dan a toshe wannan kafar ta barna to ya ya alqur'ani kuma ya dogara da ƙur'anin don in ya rataya qur'ani magana waye magana Allah kuma ya dogara da qur'anin qur'anin magana waye magana Allah ne in ya daga yace kun ga wannan zai tsare ni a fakaice ne yake cewa kun ga qur'anin nan zai tsare ni sai suka ce me ne shi akan haka sai ce musu eh in dai iyakar ta kenan babu laifi amma zai iya shi babu shi ban daki kuma eh to sai a ce tunda kuka halatta da sabbi zari'a mu ma sai mu haramta da sabbin zari'a sai saka ji ne bayanin dazu ko kun fahimta dan haka malikiya sun fada game da sabbin zari'a sunanin yake cewa kama nabbaha alaihi al kamar da al-imam al ya fadakar iz qala biha al-hanabila aidan yace mazhabin hanbaliya ma sun bada fatawa da ita mazhabin hanbaliya ma sun bada fatawa da ana aiki da sabbin zari'a قال ابن العربي في أحكام القرآن الإمام ابن العربي يفضل في أحكام القرآن يتي انفرد بها مالك إمام مالك شي كأي كأيتو بأيكي دون قائدة بجسكين أينهم مالما فقه وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته أما أوس رواية أكسامه بإمام أحمد إمام أحمد يا بإمام مالك أكن هكا وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة ابن العربي يتي سيدي وأن قائدة بتبين على الإمام الشافعي أبو حنيفة amsa ba bal jaa an ba'd al ulama ما يفيد أن من خالفوا مالكا في هذه المسألة إنما khalafuhu inda التعصيب wani malami ku sai yace a ku tsaya ita fa wannan mas'alar da ake cewa maliku ne kadai ya yarda da ita sai yace ba haka abin yake ba malaman da suka saba wa maliku sun saba wa maliku ne wajen kafa asalinta wa amilu biha fi furu'ihim amma a wajen aiki duk suna aiki da ita amma a wajen cewa wannan ka'ida tana ɗaya daga cikin ka'idojin da mun yadda da ita za mu kafa dokoki da ita imam malik ne yadda da ita haka amma a wajen aiki da ita sai kaga suna cikin maganganu sai kaga wani yawo wata magana sai ka ce kaga ya ce baya aiki da sabbi zariya amma gashi yayi saboda ba yadda za ka iya kauce mata an fahimta jama'a sai ce faqad naqala shawkani an al-qurtubi al-imam shawkani ya bada labarin cewa al-imam al-qurtubi ya ce annahu qala saddu zara'i zahaba ilaiha malik wa ashabuhu ita ka'ida ta toshe kasar barna din nan imam malik da almajiran shi da mabiyan mazhabin su suka tafi akai wa khalafahu nasu nas ta'silan amma mafi yawancin malamai sun saba mishi a wajen kafa ta a matsayin ka'ida ta asali wa amila alaihi في أكثر فروعهم تفصيلا وعملوا عليه في amma in ka zo إن da كيكا ko mafi yawancin rassa na malamai in suka zo suna tattaunawa ba ka samu suna aiki da ita amma su ɗauke ta a matsayin ƙa'ida wadda za su yi ta ambatanta ba su ɗauke ta a wannan ƙa'idar ba an fahimta jama'a to bayan da malam ya gama waɗannan bayanai sai ya ce wa laqad haqqaqa hadha al-mawdu'a al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-badi' i'lam al-muwaqqi'in fa ajaba wa afada wa dunaka nassuhu qala rahimahullah yace haƙiƙa ita wannan mas'ala ta sabbin zari'a al-imam ibn al-qayyim da yazo cikin littafin nan nashi mai daɗin karatu mai suna a imamul muwaqqi'ina ya faɗaɗa matsalar kuma ya kyautata ya tsaya ya tantance wuri a kanta gashi ne sai ke cewa faslun fi sabbi zari'a idan Allah ya kai mu karatu na gaba zan takaito mana maganganun da Ibn al-Qayyim ya faɗi ne amma ina son ku san ya waɗannan maganganu Ibn al-Qayyim kusan shafi hamsin ne amma wani abin sha'awa waɗannan maganganun duk da yake ko maganganu ne waɗanda idan na zo na taƙaita mana su za ka ga cewa sun shafi rayuwar kowa don abubuwa ne waɗanda yake da ni da kai da suwa da da suwa ne dukkaninmu muna samun kanmu a cikin waɗannan abubuwa misali misali zan ɗauko maka ibn qayyim yace al-wajhu ar-rabi' ashar fuska ta goma sha hudu daga cikin wuraren da shari'a ta yadda da aiki da sabbin zari'a annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama naha an salati inda tulu'i shams annabi ya hana ayi sallah lokacin da rana take fitowa wa inda ghurubiha annabi ya hana ayi sallah lokacin da rana take faduwa wa kana min hikmati zalika annahuma waqtu sujudil eh, mushrikeena lishams na daga cikin hikimar da ta sa aka hana ka yi sallah lokacin da rana ke fitowa da safe ko sadda take faduwa wannan lokaci ya yi daidai da lokacin da mashirikai suke wa rana su sujuda kaga anan yanzu an hana ka kai sallah ga Allah a wannan lokacin saboda kar kama da waɗanda suke yin su juda ga rana sai ce wa na nahyu an salati salatu fi zalika wakati. abin da yasa aka hana ka kai sallah Allah fa za ka yi wa sallah a lokacin amma aka hana ka saddan li zari'atin mutashabiha az-zahira ka saddan li zari'atin mushabiha az-zahira allati hiya zari'atun ila al-mushabiha fil qasd a zahiri in aka kalle ka aka kalle su me za a gani sai ga babu bambanci ko an fahimta jama'a lokacin da yan shi'a suka fara ɗauko abin nan ganguna irin waɗannan bajujala suna bugawa a garin nan sai ni kirista ya ce a kuma dama kuna buga police ban sai da ce a yan uwanku ne ko suka rabe a cikin ma'ana yana ganin au ayo shi abin ba duk san ma duk ɗaya ne ma shi ba ba sauran fada kenan ko ya daidai su sun ɗaura janjani suna buga bajujala kuma kun daura janjami kuna buga bajujala police ban ne za su ce sai yanzu ɗaya ne kaga ta tashabuhi ya faru shi yasa kaga a kowane hali annabi sallallahu alaihi sallama ya hana musulmi su kwaikwayi kafirai kafirai suna barin gashin baki manzo Allah sai ce ku datse shi kafirai suna aske gemu manzo Allah ya ce ku ku bar gemu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kafirai ba sa yin sahur annabi ya ce ko ku rinka yin sahur idan sun yi azumi suna jinkirta buɗe baki annabi ya ce ko ku rinka gaggautawa a kowace gaba sai da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba hatta mas'ala mafi sauki mun tattauna mas'alan nan a karatun azumi da muka zo muna magana dangane da kwaikwayon su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daina tara juji a cikin gidanku saboda yahudawa su suke tara juji a cikin gida tara bola a cikin gida annabi yace ce ku daina yahudawa ne suke yi ka duba wannan wani bangare ne da bai shafi sallah ko azumi ba sannan dubi alqur'ani yace summa afidu min haythu asaba an-nas larabawa idan suka taso daga ainihin makka suka taho mina idan suka taho mina to su ba su hawan arafa daga mina sai su dawo muzdalifa